ƙarshe wanda cikin hikimarsa da kaddarawarsa da ganin damarsa ya so ya yadda ya ga dama mu haɗu da juna a wannan safiya mai albarka ta ranar laraba biyu ga watan ramadan shekara ta 1442 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi Sallama da garin maka zuwa madina a wannan cibiya mai albarka cibiya ta yada addinin musulunci alfaruk academy da ke unguwar dosa a jihar kaduna kuma wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma ga iyaye mata muna roƙon allah ta'ala ya ba mu albarkar alkur'ani aslan ni na zaɓin in kawo ziyara ne kawai ba tare da na ce komai ba duba da idan aka shiga lokutan ramadan ayyuka sukan yi yawa samu a 'yan uwa abu ne wanda yake da wahala kwarai da gaske shi sa ina shigowa garin ba inda na fara tsaya da birkin mota sai a wannan cibiya mai albarka domin kawo ziyara shi ka zo malar bai ma san zan zo ba to kuma ga shi an yi taklif na faɗar wasu kalmomi wanda wallahu musta'an babu dai da kalmomin da za mu amfana da mutane domin da abin da za mu faɗa an daɗe ana jin su sun saba da kwakwale sai dai ya zama su a babu tunatarwa wacce take amfanar da mu galibi galibi munasaba irin wannan baka rasa yin batu a kan abin da ya shafi shi wannan wata mai albarka wannan wata mai albarka ah, kafin musulunci sunansa shahar ramadan bayan zuwa musulunci a aka kira shi suna shahar ramadan kuma ana ƙara masa wasu sunayen doriya akan sunansa na yanka larabawa suka ce duk abin da sunansa su iya yawa yawaita sunaye ga abu nuni ne zuwa ga falalar wannan abin da darajarsa haka shi ma tun da wata ne mai kalala mai daraja sunayensa sun karu a kan ramadan ana kiran shi da suna shaharu siya saboda a cikinsa ake yin azumi ana kiran shi da suna al qur'an saboda a cikinsa Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani shi sa za mu ga ibadar mu da alqur'ani ta fuskar karanta shi da tafsirinsa yana yawaita kwarai da gaske a cikin watan ramadan fiye da wajen watan ramadan Allah ta'ala ya nasanta hakan a ayat da ke cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan cikin wannan aya Ubangiji ta'ala ya ambaci wannan wata da sunan sa na yanka kuma ya mana ishara zuwa ga abubuwa guda hudu waɗanda watan ya kunshe su don rahama a gare mu da albarka a gare mu gaba ɗaya Allah ce shahar Ramadan shi wannan wata na Ramadan asali kalmar Ramadan ɗin malamai suka ce da kalmar Ramadan ne ko kuma da kalmar Ar-Rambu Ar-Rambu a cikin harshen Larabci shine tsananin zafi to tun a jahiliya kafin zuwan addinin musulunci daidai irin wannan lokacin za ka samu rani ne zafi ya yi yawa shi ta sai suka kira shi da suna wannan suka kira shi da wannan suna na ramadan mubalaga ce ta zafi kamar yadda za ka ce bishan. kana nufin wanda yake mai tsananin jin kishirwa ka ce jawa'an kana nufin mai tsananin jin yunwa ka ce rahman kana nufin mai tsananin rahma ka ce kufran kana nufin mai tsananin gafara to haka shi ma ramadan kana nufin tsananin zafi kenan to haka kuma sunan ya ci gaba da tafiya ga wata kuma galibi za mu ga yanayin sunan ma baya canjawa duk sanda za a azumi za ka ga ana yin shi ne cikin zafi wallahu musta'an kamar yadda yanzu haka ma muna cikin yanayi na ramadan din na zafi Allah ta'ala yake allazi unzila fihi alquran shine wannan watan da aka saukar da alqur'ani a cikin sa Dan wajen ah, nuzulul qur'an ana nufin nuzulu musani domin Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani mabambantan lokuta guda uku akwai nuzulul ula akwai nuzulul saniya akwai nuzulul salisa sauka ta farko da ta biyu da ta uku sauka ta farko Allah subhanahu wa ta'ala shi ya tsara zancen na alqur'ani daga alifinsa zuwa ya dinsa daga fatihansa zuwa nasinsa ya kuma saukar da shi daga al'arshinsa zuwa ga wani waje da ake kira da suna lauhul mahfuz ko ka kira shi da suna kitabun maknun kamar yadda Allah ya ce innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa illal mutahharun kitabin maknun innan ne lauhul mahfuz to daga lauhul mahfuz sai aka saukar da alƙur'ani wannan shi ne sauka ta farko sauka ta biyu kuma sai aka saukar da shi zuwa ga wani wuri da ake kira da suna baitul izza ko ka kira shi da suna ka'abatul mala'ika yadda mutane a nan ƙasa a duniya suke da ka'aba farkon gida na ibada da Allah ya gina a ban ƙasa inna awwala baitin wubi a lillahi da bi bakka to haka su ma mala'iku suna da tasu ka'aba din ita ce baitul ma'mur wanda annabi sallallahu alaihi wasallam daren da aka yi isra'i da shi ya je wannan waje kuma har ya sallah ya ce kullum ta Allah mala'ika dubu saba'in suna shiga wannan waje su yi ibada in suka fita ba za su dawo ba har abada wasu ne za su shigo kuma ya alamu shinu da rabbika illa huwa to wuri ne wanda yake akwai zirga-zirga activities na mala'iku sosai da sosai irin yadda za ka ga aza da take ban ƙasa ita ma wuri ne na zirga-zirga da activities ɗin mutane zai wahala ko da wannan cuta ta pandemic na covid-19 ta sauka ba ka taɓa ganin cewa an waye gari ba mutum ko ɗaya cikin ka'aba ba saboda mai Allah ya sa wuri ne na rayuwar mutane ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم حنيفا آه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مصلى مصلى آه مثابة للناس ورن كيكا ومتاني فهكا إتما بيت المعمور تكي مثابة للملائكة ورن كيكا وملائكة ودان الله يتوكد القرآن لقال عرش تزوى والنوم وجيك Nan sauka ta biyu ta faru ne a irin wannan lokaci a irin wannan wata da ramadan sannan kuma ta faru ne a daren lailatul qadr Kuma da Allah ta'ala ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka wata ayar ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر فلا مطيع حتى مطلع الفجر sannan wannan wata wata ne na shirya ga mutane shi sa Allah ce hudan linnas lafazin hudan linnas din wasu na daukan shi na'at ne na alqur'ani wato littafin alqur'ani littafi ne na shirya ga mutane kamar da ayar farkon bakara ta faɗa alif lam mim zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin haka wata ayar Allah ce wa nazzil min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun wa hudan lil mu'minin wasu suka ce hudan linnas ana nufin alkur'ani wasu kuma suka ce damirin yana kuma zuwa ga shahar ramadan shi sa za mu ga shiriyar mutane tana yawaita a cikin watan ramadan daga mutane suna nutsuwa suna komawa zuwa ga allah bilisanil hal ko bilisanil maqal ko da za ka ga mutum shaye-shaye yake ko ramadan suna rage masa shaye-shaye ba zai sha ba ƙarshen ta sai lokacin sahur ba zai ƙara sha ba sai lokacin buɗe baki alal aƙalli kaga ya riba da wajen awa goma sha shida ba tare da ya yi shaye-shaye ba kuma lokacin bacci in ka sha sai ka ga bai fa awa ɗaya ba ne ba ko awa biyu ya iya shaye-shaye a ciki saboda wata ne na shirya ayyuka na sabo yakan yi karanci a wata ramadan saboda mai hadisin da zo cikin muslim hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda azalar sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wata ramadan ya shigo akan daure shedanu akan daure shedanu tun daga ranar da aka ce an ga wata shekaran jiya to da an kama shedanu da suke buga mutane wajen sabon Allah an daure su wani zai ce to ai gashi ramadan din muna ganin ga wasu kuma suna iya saba wa Allah kuma an ce an daure da eh babu cin karo da juna da wannan domin ita ɗabi'a takan na shi dan adam ɗabi'a takan na shi dan adam wanda yake da rinjayen aikin shafi to zai wahala ya iya daina shi lokaci guda saboda already ya riga ya caja kansa da wannan aikin shafi kamar wayar mutum da muke amfani da ita kanta wannan wayar jira da daddare aka sa ta sai caji yanzu ta yi rizabin ɗan caji ga ta ana mai ana amfani da ita to haka shi ma kafin ramadan ya riga ya gama caji kansa ya ke tsarkake niyyarsa ya ke sa niyyar zai dena saboda haka zai shigo ramadan ne da wannan cajin kuma an zare shi daga cikin soket alakarsa da aljanu alaƙarsa da shaidanu Allah ya zare ba ma yadda aka zare wayan daga cikin soket ɗinta cajinta bai ƙare bai ba ta damar aiki to shi ma wannan reserving ɗin ya a tare da shi kuma duk da haka za ka ga abin yana yin low kamar yadda ita ma waya za ka ga batiri yana yin me yana yin low to haka za ka ga ɗabi'arsa shi ma mummuna ɗin tana yin ƙasa ba kamar yadda wato ainihin yake a wajen ramadan ba abu na uku yana daga cikin shiryar da ramadan yake kawo mutane shine ayyuka na jin kai da tausayi da taimako galibin al'umma sukan yi ƙoƙari su ayyukan jin kai tallafawa talakawa mata zawarawa iyayen marayu da su kansu marayu daga yadda mutane kowa yake ta ƙoƙari ya amfana da wannan shirya ne wani a wajen ramadan in ka zo ka ce masa kawo naira ɗari a ciyar da maraya sai ga nauyin ta yake bayar ba amma a ramadan sai ba da dubu ɗari bai masu san bayar ba ga santa na ta alfaro wadda take kula da harkokin marayu a wannan unguwa muna ganin ayyuka iri-iri na faranta rai da mutane suke aikata ba da zafin Allah khaira shi ma jagoran jazakumullahu khaira da ragowar ma'aikata Da haka za ka ga ayyuka na alkhairi suna ta wato ainihin yawaita a ciki saboda wata ne na shiryar mutane wa tin min al-huda sannan kuma a cikin sa akan yi bayani na shirya Za ka ga majali na karantar da al'umma suna yawaita a cikin watan Ramadan musamman bayanin ayoyin Al-Qur'ani saboda watan Al-Qur'ani ne shi sa malamai ba sa sakewa a cikin sa ba sa nisa da alkur'ani a cikin su suna da mutane alkur'ani ana ta bayanin shiryar da ke cikin alkur'ani haka za ka ga duk gidajen rediyo idan ka buɗe kana gama jin wannan da ka ƙara gaba mitar gaba kana ƙara wasu gaji, don ma bayani ne na shirya yana daga cikin falala ta wannan wata ne wal wata ne kuma wanda cikinsa akwai bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya bambancewa tsakanin zare da abawa ta yadda za ka ga kowa yana ƙoƙari ya aikata aiki na gari ya tsaya a kan gaskiya ya kauce makarya za ka ga ana yafe ma juna saɓanin da ke tsakani da juna ana yin haƙuri za ka ga mutane ba sa son su haɗa da junansu a wata ba ana kai zuciya nesa wannan yana daga cikin falalar wannan wata wadanda al'amura ne a zahiri waɗanda ba sa buƙatar sai kayi ta dogon bayani a akwai ayyuka da dama da wannan wata ya kunsa na ibada muhimmiyar ibadar ita ta azumi din abu na wanda duk yayi azumin nan yana mai neman ladan Allah Allah zai gafarta masa duk abin da yana zurban sa Allah da shugaba ya faɗa a Abu Huraira man sama ramadana fi imanan wa ihtisaba غفر له ما تقدم من ذنبه a cikin akwai qiyamul layl sallar tarawih da sallar ta dare sallar tahajjud wanda shi ma duk wanda ya tsaya da imani da neman ladan Allah Allah zai gafarta masa zunubansa inna da sallallahu alaihi zama ya ce man tsama ramadana imanan wa ihtisaba Gufi lahu ma taqaddama min dhanbi a cikinsa akwai kusanto da mai aikin alkhairi zuwa ga Allah Allah sallallahu alaihi ya ce duk daren Ramadan Allah yana turo mala'ika ya zo ya shela a duniya ya ce ya baghi alkhairi aqbi ya kai wanda kake nufin aikin alkhairi kusanto zuwa ga rahmar Allah kusanto zuwa ga fadar Allah wa ya baghi sharri aqbi ya kai wanda kake neman sharri a cikin al'umma ne su da mutane Ni nesa da mu ba ma ba wannan ramadan na da wannan wanda ya ramadan ya azumin wata ramadan ya dace da gafarar Allah wannan gafarar bonus ɗinta zai tabbata har zuwa shekara mai zuwa hadisa na sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abubuwa daga ciki akwai salawatul khams Juma'a, ila Juma'a, wa ramadana ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna min al-qulub Allah ya ce ka yi azumi a ramadan ka yi ibada a ramadan ka dace da rahamar Allah to Allah zai gafarta maka abin da ke tsakanin wannan ramadanin da ramadanin da zai zo nan gaba na zubar kaga dole ne sai mu dage ne mu gafarar Allah a cikin wannan wata Da ba ya ce ba zan tsawaita ba wa bi hadal qalbi kifaya wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh juzita khairan wa ta sharra ya ce minti sha biyar kuma ana yaje tsaya a shi insha Allah ta'ala dai muna fatan da Allah tsawwa dai za su rinka kawo mana ziyara lokaci bayan lokaci kuma shi ma malam ba mu fata wannan ya zamto shine na karshen zuwansa in Allah ya yarda wadaka insha Allah muna ma malam fata alkhairi muna fata Allah ya sa abin da ake a cikin mizanin ayyuka na kwarai ya ci kan mahaifi kuma ya kara ma mahaifiya lafiya da tsawon kwana da imani Allah ta'ala ya sanya ku cikin ayyuka na kwarai da iyaye za su alfahari da su a ranar alkiyama iyayen mu da suke mace mu ma Allah ya gafarta musu wanda suke raye muke tare da su ma Allah ya sa mu da su mai karshe mai kyau mai rayuwar mu albarka baki daya shaikh muna godiya kwarai Allah ya saka da alkhairi insha Allah

الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله كرو نبيو الحمد لله مالا خامس إبراهيم نسيدي بنسو إن تركا كيشيكم فدابو بعد يوا أكانسا با أقبان إدان ستبو دا كوشي دا شيطان أكانسا أما دينا دا كتشي ينقوى ما سكو قريب وري دا كتشي wanda suke da'awa kuma suke karantarwa muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi idan malam suleiman ya shigo a basa magana ko an same shi a waya zan yi sanarwar wannan kafin mu shiga tafsiri wannan littafin da muka ce za mu yi na kaddara duk wanda ya zo tafsiri a bashi guda ɗaya kyauta su da aka sanar da shi ya zo a karba a kashe ne to dai an same shi ya zo a gaya mishi a cire ma mutane a basu amma wanda suka zo fa tafsiri a jiya ko a yau Wani kuka zaba a yau Allah ya fi muku shi ke na a yau ɗin Allah yadda mun fara fassara faɗin Allah wani kin sarki suratul fatiha a jiya na gani sha Allah ala kuma a kanta za mu ɗaura ko sau kalla zai ga za mu saurare ka ka sake maimaita bana insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 sabanin malamai akan abin da ya shafi kasantuwanta aya na alkur'ani ko kuma ita ba aya bace. magana mafi rinjaye mun faɗa cewa a riwayan imamu hafsu aya ce shi yasa idan kuna da ƙur'ani bugun madina bi rasmi usmani za ku ga alhamdu bismillahir rahmanir rahim da ke farkon suratul fatiha za ku ga an yi mata lamba an rubuta ɗaya amma in kuna da ƙur'anin da yake warshi ne za ku ga anan kuma ba aya bace. sai ka je ghairil maghdubi alaihim a daidai wannan wurin sai suka ce aya ta shida siratal ladina an'amta alaihim aya ta shida ghairil maghdubi alaihim waladdallin aya ta bakwai to babban abin fahimta dai shine abinda ma'anonin ayoyin suke ɗauka. mun fassara ma'ana alhamdulillahi rabbil alamin sai lokaci ya kure mana za mu tashi faɗin Allah rikin sarki da ya kirayi kansa da cewa ar-rahmanir rahim Allah ta'ala shine ar-rahman wanda yake mai gamsasshiyar rahama ga dukkan bayi sawa'un musulmi ko ba musulmi ba shine kalmar ar-rahman fadin rahamarsa ta shafi hadda wanda suke saba mishi shi ke sawa ta yiwu kaga wani yana saɓan Allah kuma Allah na ƙara mishi a duniya wannan ba shi ke nuna alaman Allah yana son sana domin a wani wurin ma ce sanastadrijuhum min haisu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin ma'ana Allah zai wasu kofar rago ya musu talala mai kaman sake ya shimfiɗa musu duniya har sai sun sakankance da ita sai kuma ya kama su ta inda ba sa tsammani Allah kai mana tsari da irin wannan kawu. Don amma dai abin fahimta shi ne, Allah yana da rahama mai faɗi ba irin rahama ta ɗan adam ba saboda rahamarsa ta shafi har wanda yake shirka da shi da wanda yake saba shi, kuma yana yin wannan ne saboda faɗaitarwa saboda ya ja hankalin wanda yake ni'iman ya gane cewa shi Allah yana san shi da rahama kuma yana san shi da ya rabauta ya zo ya bi shi idan kun kalli wannan ayan da wanda muka karanta a jiya zai nuna muku cikakken abin da Qur'ani ko da yaushe yake koyar da mutane abinda kullum Qur'ani ke koyar da mu shine al-khawf war-raja Qur'ani na tsoratar da mu dan kan mu saba mu Allah idan mun tsorata kafin mu ɗeba tsammani daga rahama kuma sai sa mana ar-raja fatan samun rahama wani wuri sai ka ji an faɗi rahaman kai ka ce ma ka riga ka tsira ga a faɗi wani wuri a faɗi azaba sai ka ji kai akwai aiki ya za a yi kuma ka tsira to waɗannan su ne fukafukai guda biyu da suke kai mutum gidan aljanna annabi sallallahu alaihi sallam ya kai ziyara zuwa ga wani daga cikin sahabbansa da ake ce da shi sauban lokacin yana rashin lafiya yana kan gadon ajali yana gab da mutuwa ya haɗu da shi da annan sulafula ya kai masa ziyara sai ce da shi kaifa ta ya kake jin jikin naka yaya yanayin jikinka menene tunaninka ya ce ma'annan sulafula inni a hafullah wallini la'arjullah wallahi ina tsananin fata da kwaɗayin jin zan samu rahama a wurin Allah ya ce walakin ni a kafa zunubi sai dai babban tsoro na babban abin da nake tsoro kan zunubai na suyi mun faci a hanya in kasa samu wannan rahaman da nake fatan samunta a wurin Allah shi ne Allah sallallahu alaihi ke cewa da shi hadani waɗannan tunani guda biyu na tsananin san rahama da tsoron azaba ba za su taɓa haɗuwa a zuciyan wani mutum musulmi ba a lokacin da Allah zai ɗauki ransa ya zamto akwai wannan tunani a ransa ya ce face sai Allah ya bashi abin da yake tsananin fata ita ce aljanna kuma sai Allah ya nisanta shi da abin da yake tsananin jin tsoro wanda shine azaban wuta to kun ga wannan shine koyawa Alƙur'ani a koda yaushe shi yasa hadisi da nan cikin sahihi muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa yake cewa Allah ta'ala ya halicci rahama sai ya raba rahama gida ɗari. da ya raba ta gida ɗari sai ya ɗauki kashi ɗaya sai ya raba ma dukkan halittunsa na duniya ya ce a cikin wannan 1% ɗin wannan kashi ɗaya da Allah ya raba na rahama wa bayi shi ne za ka ga dabba ta taka ɗanta idan ɗan ya kuka sai ta ɗaga shi saboda tausayinsa da take ji duk wani mutum da ka gani da jin kai duk wani mutum da ka gani yana da rahama to wannan mutumin daga cikin kashi ɗaya cikin ɗari da Allah ya raba aka ba shi to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan rahama kashi casa'in da tara da suka yi saura Allah ta'ala zai ajiye su sai ranar alkiyama Allah zai saukar da su ya raba su zuwa ga bayinsa har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a wannan ranar ta alkiyama shedan ku duba duk irin barnan da shedan yayi a ban kasa manzo Allah sallallahu alaihi yace sai shedan ya rinka daga kai yana tsammanin Allah zai ce kai ma zo yau an ce ma to shine Allah ta'ala ke siffanta kansa anan da cewa shine ar-rahman in kun lura hatta jerin ayoyin alqur'ani ayin da suke zuwa daga wannan surar sai wannan daga wannan sai wannan suna da alaka da kuma darasin da suke koyarwa shi ma mai zaman kansa ku duba ƙarshen eh, suratul qamar Allah ta'ala yayi bayanin cewa innal muttaqina fi jannatin wa nahar lallai wanda suka ji tsoron Allah a duniya suka tsara dokokinsa to ne Allah ne musu alƙawari suna cikin wani lambu na jin daɗi da korama na daɗin rai a cikin a cikin sa sannan sai yake cewa fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir a wurin wani zama na gaskiya sannan a wani wurin sarki mai cikakken iko wanda in ya bayar ya badu to anan sai sura ta kare wane ne shi sura dai ta kare aina za mu gane sai ce mu shiga sura ta gaba sai ya makansa kirari cewa ar-rahmanu allama al-qur'an khalaqal insana allamahu al-bayan duk haka in kun bi surorin al-qur'ani a haka za ku tada su a hada suke kuma suna dauke da irin waɗannan darasa to eh, wannan ayar da Allah ya faɗa a baya cewa rabbul alamin ubangijin talikai ya tsorata kowa ce ya nuna ba wani mai iko don rabbu shi ne alkhaliƙun razikul mudabbir wanda shi zai fara halitta kan wani ya halitta shi ya yi kuma ba wanda ya isa ya irin nashi sannan almudabbir shi ke juya halittar yau in an yi dariya gobe a yi kuka wa annahu huwa abu haka wa ka ko ana murna an samu karuwa an haifi yaro lafiya wasu kuma na kuka za su kai mamacin su cikin kabari duk dai Allah ne ya haka dan waɗancan su godiya waɗannan su hakuri shine jarabawar rayuwa dama Allah ka bamu mu ikon gode maka a cikin ni'ima ka bamu mu ikon yin hakuri a lokacin jarabawa to wannan abu da Allah yayi na tsoratar da mu da girmansa sa cewa shine rabbul alamin sai kuma a nan yake kwadaitar da mu ga rahaman sa yace rabb ar-rahman rahim wato mai rahama wanda muka ce rahamarsa ta yalwaci dukkan komai wanda yake har musulmai da wanda ba musulmai ba suna amfana da shi amma arrahim mai jin kai wannan arrahim kuma ya keɓanta ne kaɗai ga muminai su kaɗai, kuma baya amfani da shi sai a ranar alkiyama shi Allah shine wanda zai ma muminai rahama ya ji kansu ran alkiyama shi ma hadisi ya zo daga annan sallallahu hadisul wasallam hadisin da Allah sallallahu alaihi wasallam ke gaya mana cewa akwai wanda zai zo ranar alkiyama zunubansa an shimfide masa an shimfide mishi waɗannan zunuban iya ganin sa an rubuce su gaba daya Allah ta'ala zai ce ga sunan a rubuce mala'iku su tambaye shi ya karanta ya gani akwai ragi ko wani coge da aka yi wani aiki da bai yi ba aka ce yayi ko wani abu da aka ƙara masa a cikin abin da yayi mutum zai karanta gaba ɗaya zai ga wallahi duka ayyukansa ne kuma babu alkhairi a cikinsu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai Allah ya ce a tambaye shi menene yake tsammanin sakamakonsa. da kansa zai ce adalci a gare sa shi ya san kawai gidan wuta ce mazauni a gare shi da kansa zai faɗi wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce Allah ta'ala zai ce shi inda laka indana lal husna to mu kuma a wurin mu kana da wani kyakkyawa da muka yi maka tanaji wanda zaka amfana da shi ya ce menene shi sai Allah ta'ala ce da shi duba kirjinka in ka duba zai ga akwai kalmar shahada tana rubuta a kirjinsa karmar Lailaha illallah to da aka duba wannan sai Allah ce a auna ta in aka auna za ta rinjayi dukkanin waɗannan zunubai nashi da ya gani a rubuce kuma ya tabbatar da cewa zunuban shi ne daga nan sai Allah ya ce to a maimakon wutan da kake tsammani saboda imaninka a yau mun musanya maka kai ɗan aljanna ne kun ga wannan ba karamin ta goma shi ne, da Allah subhanahu wataala yake yi ga mu'minai wanda kuma babu wanda baya fatan sa to shi yasa Allah daukin sarki nan ya siffanta cewa shine Ar-Rahmanir Rahim sannan al-Imam Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirinsa sa cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito hadisin Abi Huraira Allah ta'ala ya kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inda mumini ya san abin da ke wurin Allah na ukuba da tanajin da ya yi na ɗanɗana ma wanda suka saɓa mishi ukuba a hannunsu to da ba zai ma taɓa yin kwaɗayin cewa zai shiga aljanna da mutum zai ga yadda Allah yake kama mutane kamar yadda Allah da kansa ya siffanta a ranar alkiyama yake cewa wasa'atu adha wa amar tashin alkiyama ita ce mafi tsananin wahala ita ce mafi tsananin radadi. in ɗan adam ya taɓa shan wahala a wani wuri to bai kai na alkiyama ba inna adam ya taba shan wahala a duniya to bai kai wanda zai gani a ranar alkiyama ba Allah ta'ala ya sausauta mana ya yafe mana sannan yake cewa inda kafiri kuma ya san abin da ke wurin Allah na rahama to da sai kafiri ya dauka ma duk kafircin shi zai iya shiga aljanna kun ga dai hadisin yana aje zuciyar mu a tsakiya yana nuna mana mu zamto masu tsoron saban Allah saboda mutum bai san me zai yi ma Allah shi ya raina aiki amma aikin ya fusata Allah ba kuna sani da matar da ta ɗaura kyanwa mage ta ƙi ba ta abinci ta jiyar da ita yunwa ga ta da sallar dare ga ta da ibada nata amma annan ta ce tabbas gidan wuta za ta shiga saboda wannan aiki da ta yi na cutar da wannan mage sannan kuma a wuri guda ya faɗa mana wata matar da take karuwa karuwa ba wanda akwai asar da ke nuna mazinata a ran alfiyama warin al'auransu yana azabtar da 'yan gidan wuta kansu to ballantana su me kake tsammanin halin da suke ciki wannan mata ta shiga rijiya ta ɗigo ruwa ta shayar da kare kare wulaƙantaccen dabba ne kamar ka ce wulaƙantacciyar ɗan adam ta shayar da wulaƙantaccen dabba amma annan sulasulan sai ce Allah kuma sai gafarta mata saboda wannan aikin da ta yi to kun ga akwai darussa da yawa daga ciki shine kada mutum ya raina aikin alfairi ko mun kankantarsa kamar yadda annan sulasulan ya gaya ma abin zarri ya ce da shi la tahqiranna na minal ma'arufi shai'a. kada ka raina aikin alkhairi ko min kankantan shi walau an talqa khaka bi wajhin falik ko da ko da ka ga dan uwanka musulmi ka sakin masa fuska ya ji dadi ya ji cewa ka sakin mai fuska kar ka raina wannan domin Allah zai iya sa ka shiga aljanna sanadiyanka sannan haka nan ayyukan zunubi shi ma kar mutum ya raina su saboda abu kaɗan zai iya jama mutum ya shiga gidan wuta har ya dawama a ciki ku duba suratul tauba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura sahabbai su je su wani aiki na da'a sahabbai ne fa a lokacin suka je suka rinka zagin annabi sallallahu alaihi da sauran sahabbai suna fa suna jihadi suna zakka suna fafutuka suna irin ibadan da mu ba za mu iya irin su a yanzu amma wannan magana kaɗai da suka yi sun faɗi magana mai muni na san magana amma ba zan iya faɗin ta ba saboda sun faɗa akan mutane masu daraja wanda bai kamata a ce an faɗi haka akan su sun aibanta su sai na Abubakar da makamantansu to shine ɗaya daga cikin su wanda shi bai tare da tunanin sa yace la akhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na rantse da Allah sai na gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi sallam abinda kuka rinka yi na zagin sa tun kafin su zo da yake Allah ya fusata da kanshi ya ba Allah sallallahu alaihi labari cewa sun aikata wannan laifin yace kuma in sun zo ka tambaye su kuma in ka tambaye su ga amsan da za su baka wala in sa'altahum da ya kulu na innama kunna na kutu wa nal'ab ai in ka tambaye za su ce wallahi ba da gaske muke ba wasa muke yi a za a yi mu zagi sahabbai mu zagi annabi ai kawai daɗin hanya ne muna so mu ɗan hira kan mu ji gajiyar tafiya sai Allah ta'ala ku duba magana fa suka yi shine abin da nake so ku gane magana ce yar kaɗan amma Allah ta'ala ce da su la ta'tadiru kab ku ba Allah wani excuse ni Allah ban karbi uzurin ku ba gashi na Qur'ani Allah ya faɗa qad kafartum haqiqa kun kafirta kun fita a musulunci ba da imanikum alhalin dazu ku masu imani ne haka Allah ya ce musu inna afu an ta'ifatin minku umma mun ni Allah mun ga dama mun yafe ma wasu a cikin ku nu'azzib ta'ifatan wallahi sai mun motsin ku azaba sai sun shiga gidan wuta to ku duba ku ga yanda karamin aiki ya janyo Allah na rantsuwa da kanshi yana fusata yana dawwamar da mutane a cikin wuta mutanen da minti kaɗan a baya kuma suna cikin da'irar imani to kaga wannan zai sa ka shiga taitayinka a matsayinka na musulmi ya zamto kana da kiyaye harshenka da kuma kiyaye ayyukanka sai aya ta gaba Allah ta'ala ya ce maliki ya maliki da Allah ya faɗi siffansa na rahama da kwadaitarwa da tsoratarwa sai ya ƙara sa mana inda yake so zuciyarmu ta je na ƙarshe ƙarshen inda ake so tunaninka ya je da aikinka da furucinka da dukkan wani abu da za ka yi a rayuwanka sai ce maliki yau middin wannan mai rahama mai jin kan shi ne mamallakin wato ranar sakamako ai ma'ana Allah subhanahu ta'ala shi ne mamallakin ranar alkiyama wanda shi ne ranar da ake ma bayi sakamako na ayyukansu kowa zai ga abin da ya aikata an zo masa da shi a gaban kowa a idan duniya wa wajadu ma amilu hadira kowa zai ga aikin da ya a halarci? aikin na nan yana jiran shi wala yuzlimu rabbuka ahada da daya Allah ba zai zalunci kowanne mutum ba aban kasa da kake gani abinda mutum ya aikata shi zai gani shi yasa Abdullah ibn Abbas Allah ya kara yadda a gare shi yace babu ayan da take bashi tsoro a cikin alqur'ani kaman fadin Allah na kin sarki faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu ya ce yanzu hatta ɗan laifukan da muke ƙananu za mu gani nan sulasa ce lallai za ku gani sai dai Allah ya so ya ma wanda zai yafe mishi ya yafe mishi Allah ka yafe mana wanda kuma Allah ya so ya kama shi to Allah ya masa adalci Allah ka tsare mu daga wannan kamu mu shi a nan idan musulmi ya karanta wannan aya a cikin sallah wato kullum Allah ya sa ka rinka tunatar da kanka cewa akwai ranar da take jiran ka ranar da za ka zo a bincike ayyukanka wannan ranar tana da ban tsoro kwarai da gaske idan ku karanta suratul zukhruf ko suratul zumar ban kiyaye ba fadin Allah ta'ala da wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun idan muka yi busa a cikin kaho Allah ta'ala ce duk wanda ke ban kasa sai ya suma sannan sai mu yi busa na biyu sai kaga kowa tsaitsaye yana jira ya ga ya za a yi da shi Allah ya ce illa man sha Allah sai in wanda muka so muka ga daman shi ba zai mutu ba to shine malamai suke tattauna wane ne wannan man sha Allah din wanda Allah ya ce sai dai wanda Allah ya so ya ga dama a cikin wasu suka ce su ne matan shurun ain na gidan aljanna wasu suka ce kaza malamai suka yi fassara amma ƙarshe al qurtubi ko imamin tabari sai da ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ke fassara wannan aya cikakken fassarawa ya kawo hadisin da malaman hadisi ke kiransa da suna hadisul qard hadisin ƙaho yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala idan ya busa a cikin ƙaho ɗin nan busa na farko mala'ika israfil zai shi ne mala'ika da ke busa a cikin kaho fasahi ƙaman fi samawa ce man fi duk wanda ke ban ƙasa zai faɗi da sama ya ce abin nufi shi ne annan sulasu ne ya ce za a tura malakul maut zai je Allah ya ce da shi falyamut kullu man fil duk wanda ke doron ƙasa je ka ɗauko ran shi ka zo da shi a matsayin gawa ya mutu ya ce za a taho da ran duk wanda ke ban ƙasa in aka yi busa wanda ke lagos ba zai riga wanda ke maiduguri faɗi ya mutu ba kowa zai mutu simultaneously daga nan sai ya zo gaban allah ya faɗi ya sujada shi kan shi mala'ikan da ke ɗaukar rayukanmu a ranar sa ya tsorata zai tsorata ya ce mata kullu man fil Allah duk wanda ke banka safa ya mutu duniya ce shiru ba mai maka sujada ba kiran sallah babu komai sai Allah ta'ala ya tambaye shi tambaya ta isa ya ce da shi man baqiya waye saura sai ya ce babu wanda ya saura in banda mala'ikun da ke cikin sama da wa hamalatul arshi sai mala'ikun da ke rike da al'arshin ka inda Allah ya ce wa yahmilu arsha rabbika faqahum yawma idin samaniya waɗannan mala'ikun zai ce su suka yi saura wa jibril yace sai mala'ika jibril wa ana sai ni da kake aike na in ɗauko rayukansu sai ya ce wa anta alhayyul ladhi la tamut sai kuma kai kai inda mutuwan bata isa ka riske ka ba sai Allah ta'ala ce da shi annabi sallallahu alaihi ce Allah zai ce da shi falyamut kullu man fis sama duk wanda ke sama je ka dauko ran shi ma lokaci yayi ya dawo ba bukatan bautar su yanzu su zo su karbi sakamakon su kenan idan aka zo za a dauki dukkan mala'ikun da ke sama da kowa zai zo ya ƙara faɗi ya ce ma Allah duk wanda ke sama ya mutu Allah ya tambaye shi wa ya rage maimaita sai ya cira ƴan sama tun da su ma an ciro ransu bayan an gama sai ya ce da shi to fal ya mutu hamalatul arsh su ma waɗanda suke rike da al'arshi na bayan tsanki wanda suke rike da al'arshi su ma ɗauki ransu za su mutu bayan sun an ɗauki ransu zai zo ya faɗi ya sujada Allah ya ƙara tambayan shi a ƙarshe sai Allah ya ce da shi ya ɗauki ran mala'ika jibril duk waɗanda yake zuwa ya sujada a ce ɗauki ransu tafiya yake ɗauko ransu amma idan aka ce ɗauki ran mala'ika jibril annan sulasa ya ce zai tsorata zai ja da baya sai tambayi Allah ya ce da Allah ta'ala a yamut jibra'il yanzu shi ma mala'ika jibril ashe mai mutuwa ne kun san mala'ika jibril kwamanda ne na gaske Allah ya girmama al'amarin shi fakkar da wahayi shi ke kawo wahayi tun daga annabin farko har na ƙarshe shi abin da ya kalla kenan nazala bihi ruhul amin ko ala qalbika litakuna min almunzirin man kana aduwwan lillahi wa malaikati wa kutu wa jibril wa mika'il sai Allah ya kafirta duk wanda bai san malaika jibril yace fa inna allaha aduwwun lil kafirin to suna ganin girman wannan Allah ya nuna malaika jibril mai tsananin biyayya ne gare shi da yace muta'in samma amin ga biyayya ga da'a ya tsorata ya ce mala'ika jibril zai mutu sai Allah ta'ala ce da shi uskut kamar yadda annabi ya faɗa hadisi ja bakinka kai mun shiru huwa khalqin min khalqi mala'ika jibril ɗaya ne daga cikin na ko ka manta gaban Allah kake khalaqtuhu lima ra'ai na halice shi ne da abin da ka gani in halitta in raya in kashe in tayar in hisabi in yi sakamako sai a ce cire ransa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibril zai ja da baya sujada yana da fukafukai a wutar wayan dubu biyu a wutar wayan ɗari shida manzo Allah sallallahu ya ce da kowane fuffuke ɗaya mala'ika jibril zai iya halaka duniya da abin da ke cikin ta inda zai bigi duniya da fuffuken sa ɗaya zai tarwatsa ta shi yasa kai ka ga wannan in kai ka ganshi ma a ranar zaka mutu kila za zaka iya ma kallo balle kai magana to za a ci ran mala'ika jibril sannan sai Allah ya ce da shi to yanzu layi ya zo kanka kai kanka mai ɗauko ran ciraren kanka da kanka to a wannan lokaci ne ya ce Allah yace shi da kansa zai ce wallahi da ya san haka zafin fitar rai yake da ya ƙara tausasa mu muminai lokacin da yake cire rayukansu kun ga wannan fa Allah ya riga dama ya rantsuwa da fisgar ran kafirai sanda cire ransu da kuma tausayin muminai sanda za a cire ransu dan shine ma'anan wannazi'ati gharqa nashiqati nashqa ina rantsuwa da mala'iku masu fisgar ran kafirai asalin fisga ba tare da tausayi ba sannan kuma ina rantsuwa da mala'iku masu ciraran muminai sannan a hankali ko fa duba wai sannan a hankalin nan ne yasa wanda yafi kowa daraja shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da za a cire shi haka yake zufa yake sa hannunsa a cikin ruwa ya shafa ruwa a fuskar shi ya ce la ilaha illallah inna lil mauti la na shaida babu abin bauta bisa ta face Allah lallai mutuwa tana cike da maye da imuwa da ta da hankali wannan fa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga anan suka ce ashe duk wanda ya karanta wannan aya ana so ka maimaita ta mafi karanci mafi lalacin musulmi shine wanda zai maimaita ta so 17 a cikin rayuwarsa kana tabbatar ma Allah da wannan girma nashi duk da karshen wancan hadisi ya kamata mu kawo karshen shi Allah wannan sarki idan ya dauki ran kowa kowa na mace Allah zai tambaya ce limanil mulkul yau ainal jabbarun ina masu tirsasawa da ƙarfi da taka wanda suka so a duniya ainal mutakabbirun ina waɗanda na ce su bini ni suka yi min girman kai haka Allah zai tambaya limanil mulkul yau yau wake da mulki wake da isan takawa da karyawa da girman kai ba wanda zai iya ba da amsa annan ya ce sai Allah ya ba kanshi amsa da kansa ya ce lillahi alwahidil qahhar daga nan ne sai a tashi shi israfil mai busan kahu? sai ya busa fa'idahun iyamun. yanzurun to anan ne kwa zai tashi tsirara kaburbura su rinka fashewa suna tunkudu a kwaya duk wanda ke cikinsa suna turo shi yana tasowa tsaye shine wa kuburu quburu bu'thirat idan kaburbura suka tsage suka wofinta suka turo abin da ke cikin su bu'thirat suka tunkudo wanda suke ciki domin su zo su tsaya gaban su wannan lokaci kuma shi kenan sai abin da bawa ya gani na sakamakon ayyuka ya Allah ka sa mu ga alkhairi a wannan rana ka kuma ya sai mana abin da yake na kurakurai a ciki so wannan shine abin da wannan aya ta kulla cewa maliki yawmiddini mamallakin ranar sakamako wanda a cikin ayan dukkan da ka karanta a sallah ana so ka kwadaitu akan yin kimtsi da aiki na gari al'amal salih menene al'amal salih shine dukkan aikin da mutum farko yi shi domin Allah sannan na biyu kuma yayi shi yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar wannan aiki ko mun kankanta zai amfani mutum idan yayi zuciyarka ta zamto Allah take nufi ba yaban mutane ko su kansu ba sannan kuma na biyu ya zamto ka ɗauko samfurin aikin daga yadda annabin da aka aiko maka ya koya don ka samu wannan aikin ka zama al'amalin salih kuma idan ilimi ne ya zama da al'ilmun nafiya ilimin da ke amfanin mutum Allah ka azurta mu da wannan nan tsarkin sunayenka sannan kuma ayan za ta nuna maka kai kokari ka kame ga barin sabon Allah duk wani zunubi da kake a nan gidan duniya ka kirkire shi kuma kai hakuri zaka koyi iya shi da kai duk saba mutum da zunubi in ya koya mu kan shakuri da saba Allah Allah zai taimake shi duk wanda ya nemi kamewa Allah na kokida taimakon shi ya kame wanda ya koyi hakuri Allah na taimakon shi ya zamto mai hakuri sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shan giya bai daina ba an haramta giya shi bai haramta ba manzo Allah sallallahu alaihi masa bulala a lokacin sa aka zo har lokacin Umar bai daina ba Umar ya masa bulala wata rana da aka zo aka je yakin Qadisiyya da shi sa'ad bin abi waqas ne shugaban kwamanda na yaki za a shiga filin yaki kawai ta kawo labarin ya ya sha giya Shi ne sa'ad bin abi wa ya ce to ba za mu same sabon Allah a cikinmu ba kada mu kasa samun nasara da aka ku je ku kulle shi shi daban kada ya janyo mana Allah ya fushi waɗannan sun fi mu yawa ti nasara a kanmu da aka zo yan abi mihjan ko da aka zo ana cikin yaƙi ya roƙi iyalin sa'ad bin abi waqasim dan shi bai da lafiya sa'ad bai da lafiya amma yana commanding ɗinsu amma bai iya hawa doki ma rurai sun fito masa ya kira gashin mayaƙi ne shi wannan wanda yake shan giya shi duk musulmi yana da alkhairinsa kada mutum yana laifin da tsakanin shi da Allah ne kai ka shiga tsakanin su ba a haka a musulunci duk wanda kaga yana laifi tsakanin ka da shi na farko shine ka kira shi zuwa ga Allah ya bari ka yi masa nasiha kuma nasihan da zai gamsu nasiha kake mishi ba cin mutuncin shi kake yi ba saboda shi mai zunubi kamar mara lafiya mara lafiya ne ma ba kama ba ne domin da yana da lafiya ba zai abin da ka ga yana yi ba to ka nemi hanyar da za ka warkar da cutar da ke ran shi ba tare da ƙara tura shi cikin laifin da yake yi ba shi ya sa da ya zo giya ta sake shi gashi mayaki ne sabai na alfahari da irin yakinsa suna son a ce yana cikinsu domin in yana gaba to da wuya a cin musu to amma saboda sabon Allah da ya sa da ya ce ba zai sa shi a cikin mutanen kirkin da ba bai ga sun saba mu Allah a zahiri ba Karshe abin da ya zo yau kana ya roƙa aka ba shi dokin sa'ad a biyu waqas ya hau ya fita sa'ad a biyu waqas ana ganiyan kashe sabai kawai ya ga yaƙi ya canza salo ga yadda ake shiga ana taimakon musulunci ana rusa waɗanda ba musulmi ba sai ya ce in dan baicin na ɗaura abi mihjan wancan salon yaki salon yaƙin shi ne Ya ce kuma irin zabura da tashin da wancan dokin ke yi in bai kina san doki na na daura a gida da na ce wancan doki na ne sai sabin da ke gefen sai ce wallahi abi mihjan kuma doki dokin ka ne domin ya roki a kwance shi yayin alƙawarin wallahi in dai bai mutu ban ya dawo zai dawo ya daura kanshi da kanshi sannan kuma yi alƙawarin ba zai ƙara shan giya ana zuwa aka gama yaƙi aka yi nasara ya ce ma sa'ad bin abi waqas na yi alƙawari bin abi waqas ya ce daga yau in za ka sha giya iya shan ka mun barka da ka ba za mu ƙara maka hukunci ba abin da kai ma musulunci mu dai ba za mu iya taɓa ka ba kun ga sun kalli alkhairu da yarin da sharrinsa su a wurinsu kuma wannan shi ne adalci suka ce ba za mu iya ƙara hukunta ka ba mun haƙura sai ya daga hannu ya ce ni kuma na rantse da Allah ba zan ƙara shan giya ba aka ce me yasa ya ce ai da kuka hukunta ni ya zama kafara zan je gaban Allah ban da laifi amma yanzu babban matsalan kun bar Allah shi ya hukunta ni <laughs> shi da kansa Kunga ba labari kenan ta sai yace to wallahi ni kuma ba zan ƙara ba saboda da kuna dauke min laifin amma yanzu da kuka banne da laifina da kun an samu matsala kenan sau haka daga nan ya tuba kunga kace ƙarshe masa alkhairi da haka da yan musulmi wannan shine abin da wannan aya ke koyarwa a gaba sai Allah ya ce iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah ta'ala ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kadai muke bauta kuma gare ka kadai muke neman taimako wannan aya tana kebance Allah ta'ala da bauta shi kadai kuma kun san dukkanin abin da Allah ya fi so shine a kadai ta shi hada shi da wani auren bauta duk wanda yayi wannan to zai shiga aljanna watan wata rana shi yasa dukkanin sirrin suratul fatiha da dukkanin sirrin alqur'ani gaba ɗayan sa ya tattaru a cikin wannan aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke bauta ma kuma kai kaɗai muke neman taimakonka a cikin dukkan al'amuran tunda dukkan al'amura suna hannunka Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi sallan dare kan yi addu'a kafin ya fara karatun Fatiha bayan kabbara wanda ake cewa du'aul istiftah a cikin addu'an yakan ce wal khairu kulluhu bi yadayka dukkan alkhairi yana hannunka ya Allah wa sharru laysa ilayka duk wani sharri ko ba za a same shi a wurinka ba dan Allah ya kake ji idan maroki ya zo gidan biki aka samu wata zabiya tana koda ki da wannan ba za ki san da za ki mata kyautan koma ka ke kuka ba kila ma ki dauki kudin a tamfan sallan ki ki bata sai an koma ki ce kaga yar banzan nan yanzu haka duk ta karbi kudin nan ni kamar in je in kwace abuna ta ta kumbura miki kai to babu wanda ya fi cancanta da wannan kaman Allah domin shi ke kyautan da ya fi na kowa sannan babu wanda ya mallaki wani abu daidai da kwayan zarra in ba Allah ba a cikin wannan ayar akwai dalili da ke nuna cewa lallai bawa baya halarta ya juyar da wani abu na nau'ukan bauta zuwa ga wani Allah ko da ko addu'a ce addu'a bauta ce mai girma ko za ka roƙi ɗan adam ɗan uwanka ya halarta amma da sharaɗi haka ne ko na farko ya zamto za ka roƙi ɗan adam abin da yake da iko ba Allah ke da iko a kai ba ba za ka kalli mutum ka ce da Allah ka bani haihuwa ba Allah ke bada haihuwa ba za ka kalli mutum ka ce Allah ka ƙara mun tsaka ka bani lafiya ba wani a'a sai dai likita ne maka sanadin hanyar da ake bi to don haka nan ya zamto an kaɗaita Allah da bauta da neman agaji da yanka da dukkanin komai sannan a cikin wannan ayan akwai warakar da zuciya take samu na ta'allaka da wani wanda ba Allah ba idan ka san Allah ke arziki sai ka huta sai ka samu kwanciyar hankali idan ka san babu mai kashe ka sai lokacin ka yayi sai ka dogara ga Allah wanda kuma wannan yana taimaka ma mutum ya zamto ya samu waraka daga ciwuwuka na zuciya kamar riya da jijji da kai da kuma girman kai don haka nan wannan shi ne nuke ga abin da za mu iya karanta su duk da ƙarshen wannan aya ɗin kamar yadda na faɗa muku a jiya cewa hadisi ya tabbata daga annan sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqulu Allah ta'ala ka samsu salata baini wa baina abdi nisfaini ni Allah na kasa sallah gida biyu ni da bawana ni Allah na raba sallah gida biyu ya wani abdi ma ta'ala kuma duk abin da bawa na ya roƙa ni Allah na bashi fa idza qala al-abd idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ka faɗa haka a cikin sallah qala Allah sai Allah manaukakin sarki da kansa yace hamadani abdi bawa na ya gode mu wa idza qala in ka bude baki kace ar-rahmanir rahim bi rahama mai jin kai qala Allah sai Allah ta'ala yace asna alayya abdi bawa na yayi yabo a gare ni ya yabe ni fa idza qala idan bawa yace malik yawmiddin Allah kai ne mamallakin ranar sakamako qala Allah ce Allah yace majjadani abdi bawa na girmama ni ya san matsayi na ya aje na inda ya kamata sai mutun yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga wancan duk kirari ne yanzu addu'a ta shigo wannan ma kirari ce gare ka kadai muke bauta kuma gare ka kadai muke neman taimako sai Allah ta'ala ya ce haza ni wa baina abdi wannan lallai tsakanina ne da bawana ya san ni ke taimako kuma ni ake bauta ma kuma kayi abin da ya kamata wali abdi ma sa'ala dan haka daga nan duk abin da ka roka a sallah na baka to sannan ne sai ka karanta ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu ta farki madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wanda kai ni'ima akan su ghairil maghdubi alaihim ba wadanda kai fushi akan su ba wala zalim ba kuma batattu ba banda ka faɗi wannan a sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sai Allah ya ce da kai hadha li abdi abinda bawa na dinnan ya roka nasa ne Wani abdi ma sa'ala kuma ni Allah nayi masa kyautan wannan abinda ya roƙe ni zan shiryar da shi tafarki madaidaiciya kuma ba zan yi fushi da shi ba wannan shine ƙarshen ni'ima domin in Allah ya da kai ba zai taɓa taɓar da al'amarinsa ba ko da ka fuskanci wasu jarabawa na rayuwa amma dai Allah ba zai tozarta rayuwanka ya zamto babu yadda ka iya a cikin ta ba insha Allah ta'ala ina ga anan za mu takaita in Allah ya kai mu gobe minti bakwai ya rage mana yana gara mu hakura tunda mun samu bakon malami mana nasiha ko gobe sai mu tashi akan karatun wannan littafi a matsayin darasi na biyu ga littafin na hannunku ahkamul maulud hukunce-hukunce abin da ya shafi haihuwa wa hukukul abna'i alal aba da hukunce-hukuncen ‘ya'ya a kan iyayensu menene haƙoƙin ‘ya'ya a kan iyaye littafin za ku ji gabatarwar shi yana da matuƙar muhimmanci kwarai da gaske zai magana a kan ni'iman haihuwa da zurriya sannan zai yi magana a kan bishara daga mutumin da aka yi masa haihuwa da kuma farin cikin jin abin da aka haifa masa sannan zai magana akan at-tahnik mun san tahnik da ake yi in mun zo zamu je ake yin sa kuma ya annabi sallallahu alaihi ya koyar a yi sannan maganan yanka da ake yi ma yaro yaushe ake yi kuma ya ake yi kuma mai da dibban su sannan kuma zai magana akan sanya ma yaro suna da alkunya da sunayen da ma Allah ya fi so duk zamu ji su in mun zo darasin insha Allah ta'ala littafin bai da yawa a ciki zai magana kan aski da ake ma yaya shi ma ya yake sannan zai magana akan kaciya da ake yi ma yara sannan abin da ya shafi shayarwa da maganar raino sai magana kan haƙoƙi ina ganin wannan abubuwa ne da suke da muhimmanci gare ku mata kwarai da gaske kuma littafin ya tattaro mafiya ingancin maganganu ne ya tara sa a ciki saboda mu karanta cikin sauki Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon biye mata ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata ina roƙo alfarma da Allah a rinka zuwa da wuri don mu rinka yi ta wuri mu tashi da wuri karfe goma za mu rinka fara karatu insha Allah sau da aka taya kokari a halarta akwai sanarwa mai matukar muhimmanci da za mu yi kuma muke so a yada sanarwa a mun yi sa'a a makarantar nan an ba mu cibiya na yin rijistan katin ɗan ƙasa su suka zo muka kammala mitin da su insha Allah ta'ala za mu fara tun daga hatta mu na makaranta yanzu aka mun aika ma iyayensu da malaman mu waɗanda ba su da katin to duk wanda bai da wannan katin makarantar nan sha Allah daga gobe za ta zanto cibiya da za a rinka yin wannan rijista din sai ku ga mai yan ku mata wannan abu yana da muhimmanci yana da fa'ida kada a yi wasa da shi kar ai sakaci da shi saboda ana iya zuwa lokacin da akwai su haƙoƙi da gwamnati za ta bayar in ba ka da shi ba zai yiwu ba kuma ya zamto kafin ka je ka yi dama ta subuce maka ko amfani da shi a cutar da arewaci a ɗaga kaza duk dai abin da ya kamata ya kamata kuna da hankali ko abin da ya kamata don haka wanda suka san ba su da wannan kati din gobe mun musu magana cewa sha ɗaya za mu tashi tafsiri kun ga mu da wuri zai amfani kenan insha Allah muna gama tafsiri za mu ba da dama su fara yin wannan wannan kati din saboda haka wanda suke ba su da shi insha Allah ta'ala za su za su zo da shi sannan za a yi ma hatta yara wanda suka shekara biyar sai dai yaron da yake shekara biyar zuwa sha shida bai wuce bai kai sha shida ba akwai sharadi za a zo da takardar haihuwan shi fotokofin shi sannan kuma za a kawo katin photocopy na katin mahaifinsa na katin dan kasan in mahaifin shi yana da katin zai photocopy nashi sai hada da takardar shaidan haihuwan ɗansa sai ya zo da shi za su hada da shi sai su yi masa saboda da haka nan idan ya zamto mahaifin bai da shi kaga sai ya fara yin nashi kenan in nashi ya fito muna fata ya fara fitowa da wuri kila sun ce kwana biyu ko sati ɗaya za a iya fara samun slip ɗin saboda da haka duk wanda suke kusa da Allah a sanar wanda ce limanci a cikin ku sa iya sanarwa masallatai ina ga dama ce da ta zo wanda bai kamata mu yi sakaci da ita ba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah wannan kai sarki ya fe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh